Barka da zuwa tashar tsakar gida. Kotu ta sa a kamo mata Sadiq Sani Sadiq, ‘yar Hafsat Idris da aka yi wa aure ta haifa mata takwara. Hira da wanda ya ceci shugaba Buhari a sanda aka sa masa bam. Labarin da muke samu a yanzu nan daga gidan rediyon Freedom Radio da ke Kano shi ne na wata kotu a nan Kano ta umarci ɗan sandan kotu ya kamo mata jarumin wasan kwaikwayon nan Sadiq Sani Sadiq. Kotun shari'a musulunci da ke ta a da masallaci ƙarƙashin mai shari'a su gida Adamu ce ta ba da umarnin kamo sa da gidan sakamakon bijirewa umarnin ta Tun da fari dai wani mashirin fim ne wato Aliyu Adamu Hanas ya kararsa sakamakon bashi kafin alkalamin kuɗin aikin shirin wasan kwaikwayon shi kuma bai yi aikin ba kuma ake zargin ya hana shi kuɗin. Hakan ya sa ya garzaya kotun domin roƙonta neman masa haƙƙinsa. kot ne ta aiki da sammaci amma ba a same shi ba ta kuma ba da umarnin a masa takardan a gidansa da ke tudun yola amma har yanzu bai bayyana ba wakilin freedom radio aminu abdubaka noma ya rawaito cewa mai ƙara na neman naira dubu tamanin a hannun sa ɗin kuma zai sake shigar da kara ta neman haƙƙinsa na ɓata masa lokaci da kuma jawo masa asara sakamakon rashin halatta aikin da ya yi Wannan ya kama da irin shari'ar da aka kammala tsakanin jaruma Hafsat Idris da mai kamfanin UK Entertainment, inda shi ma ya zarge ta da kin zuwa ta yi masa aiki kamar yadda suka tsadance, kuma bata biya sa kuɗinsa ba, wanda ƙarshe har aka dangana da kotu. Inda da ƙarshe kuka ji cewa jarumi Alinu ya yi sasanci a tsakaninsu. Da wannan kuma muke ta yi Hafsat Idris din murna samun jika da ta yi mai sunanta, yadda da auren kwanaki awa kuma yi shagali na gani na faɗa ita ce Allah ya azarta da samun ɗiya mace kuma da aka yi mata hudu da sunan Hafsat din da fatan Allah ya raya ta. Lamba, lamba. Lamba, lamba raina ke ce lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta ke. Ina godiya da samun ki, dan tarbiya da kyawun ki, ban moruwa idan baki ki sani. Ga kinan, gani, ba kinan, ba ni, inda kike nan shi da ya bayyana kansa a matsayin wanda ya ceci shugaba Buhari a sanda aka sama sabon a Kaduna. Isha da kyar a mota Sakira Gof. Inda ya bada labarin daki-daki yadda lamarin ya faru. Assalamu alaikum. Yau Litinin 24 ga watan 1 shekara ta 2022 mai kallo zai iya tana shekarun baya shekara ta 2014 a watan Julai 23 ga wata bom ya kusa tashi da shugaba muhammadu buhari a wannan lokacin wanda cikin hukuncin ubangiji allah bai ba su nasarar kashe shi ba wanda da sanadiyar haka mutane da yawa suka rasa rayukansu wanda daga bisani aka samu wani jajitaccen matashi shine malam umar small fire ya dauke shi a motar shi ta kabo-kabo ƙira Gov ya kai shi gida hausawa na cewa waka bakin mai ita tafi daɗi yanzu za ku ji abin da ya faru a wannan lokaci daga bakin malam umar small fire malam umar assalamu alaikum wa alaikum assalam ah, da farko ina mika gudana ga Allah subhanahu wataala wanda ya kare mu kare shi gaba ɗaya daga faruwar wannan abu sannan kuma ah, ainihin abin da ya faru shine ni direban mota ne na kabu kabu zaria zuwa kaduna na taxiya ta golf to yayin da na taso daga zaria daidai misalin karfe uku saura na zo nan bakin kawo domin sauke fasinja inda ake parking space inda ake sauke fasinja to daidai wannan lokacin ina tsayuwa wannan lokacin na ga wannan bom din ya tashi lokacin da wannan bom din ya tashi a kowa ya gurgudu a wajen ni kuma dai Allah bai kaddara dai na gudu na ji ko ina ba sabida yanayin yadda karfin bom din yake a wajen to ashe ma daga baya sai na ga a ai ga wani mutum kamar buhari ya fito cikin mota sai ga ai lalle ma buharin ne ba gashi da fararen kaya ya fito tsakiyar titi inda jakin baban gidan nan yake haka sai ga wani maful ya fito shi ma yana ihu yana harbi sama ye pa yana harbi da haka sama to a wannan lokaci na a wayannan mutanen kada ce ba buhari a kai wahayi to ka san duk inda ake rayuwa irin wannan na musiba wani lokacin zaga mutum suna guduwa wani zaga suna zuwa yayin da wayan suke zuwa wannan wajen suna suke ce a bahari ne bahari ne bahari ne akai wari Allah ya bi su ƙarya ne ƙarya ne ka san bahari ne jama'a ne masoyi mutane suna son shi sosai musamman Kaduna state to shine sai a wannan lokacin suna ta fitowa sai na ga cewa to a tunda ne Allah ya tsare bari dai in kama yan tafiya ta to yayin da ne kit da mota na zan tafi shine sai wani mafule man haka bindiga wai wai tsaya ga gida tsaya ga gida sai na gyara fakin shine sai yin shiga baya shi maful din ya zauna kusa da shi ɗaya maful din ya dawo nan gefen hagun shi ya zauna sai wani mutum da shadda bulu ya buɗe bud na ya je ɗebo jakunkunan su ya zuba a ya ƙara zuwa ya ɗebo ya zuba a bud ya shiga bud ya kan shi. na yi kiri za mu tafi shi odulin da ke gaba haka yana zauna nan a datse haka da piston haka ƙarfin bindiga a hannun shi da wayan wayoyi guda uku farare biyu baka daya a hannun shi sai na yi za mu tafi sai ce ba wance ya mu wai ga haka sai na ga aiga wani shi kuma a tsaye da su da haka a tsaye a jikin shi sai na ce ai zan iya ja sai ce eh na ji za ka iya ba shi dai ja mu da wani irin da kuke ɗaukar mutum biyu nan sai na ce to sai na dawo nan kusa da shi sai muka zauna shi kuma wannan ya shiga mota ya kik maka kama ya maka tafi mutane ma suna bahara agob bahara agob haka maka ne wuce maka tafi to babu babban abin da ya daga min hankali sosai wanda akalla sai da na kwana biyu bai iya bacci ba gaskiya ganin haka ɗin abubuwan abun ko shi ne yayin da muka shiga wani layi ana ana ce shi yana road to akwai wani gidan rediyo KSMC daidai KSMC muka haɗu da hilos na mota soja mota uku suna jiniya za su je wajen muka wuce suka wuce su ba san muna tare da mai gida ba amma mun dai ga sojoji sun wuce mutum uku mota uku yayin da muka wuce wani junction cross junction nan hanyar badarawa nan hanyar inda ake tuwon two in ka miƙe malade to sai muka dan miƙe daidai wajen gidan wani dan kwallo makaci to daidai na sai ga waya an kira shi odin hello kuna ina yace ai ga mu da mai gida zamu je gida sai ce ka ga mun ba yace magana mu magana fi ka ga mun gaskiya inda gida mutu ne ya ga mota soji mota uku suna harbe mutane suna harbin ku. ka ce wai wai wai kuna tare da mai gida ashe waɗannan sojojin ba sojoji ne na gaskiya ba sojoji ne na bogi ashe a wannan lokacin to shine ba hankali na ta sai ce mai ai lafiya la wata karamar mota muka shiga shi ai shuwa ya ce an shuwa sa shi ce to irin ba ma dai ya yarda bane da ya haka ne to muka wuce muka mike muka shiga wani layi muka bullo can wani layi shi isa kai ta shine muka gangaro muka dawo daidai kan sultan to daidai kan sultan road shi direban ma akwai irin tulluwa da ake haka to sai giyoyi suka yawa a motar sai kasa canza giya har shine sai taka kula sai ce na taka kula samin giya sai ni ce one ko two sai ni ce ce mun one sai na sa mai sai muka haura da muka haura shi ba baharin ashe yana kallo sai yake cewa nan kwantar da hankali ka tuki ni kyau duk abin da zai faru ya riga ya faru sai yake ce mai amsori sa amsori sa shi ne muka kama hanya muka tafi yayin da muka tafi shi dai wannan odin da ke gaba yana tawaya da mutane wanda ba za ka iya sanin ko suwaye ba muna zuwa sai mun shiga wani wani layi close in ka je gidan yana kallon ka haka sai ga sojoji sun buɗe ƙofar gidan sai muka shiga muna shiga muka ƙara shiga muka kwana haka muna kaɗe kwana haka sai ga matar bahari ɗin Aisha sai ga yarinya ta wata budurwa haka sai samari guda uku sai faɗa take cewa irin an gaya maka mutanen nan suna garin nan tun shekaran jiya karka tafiyan nan karka tafiyan nan sai ka tafi yanzu ga shi abin da ya faru in dai ka tanka tanka shi dai ya zagayo waje na ya rike hannuna ka yi mun godiya ce na gode na gode na gode Allah ƙara zumunci da ce amin ya yi stare stare je bakin falon shi sake wajen ce na fi gode ba na gode na gode ya ce na amma da ba ma sai ya shige to ni dai na ƙafa ta tana ta rawa da haka dai a cikin mota sai ga wani ya fito daga inda ba ya shiga wani mai farfara haka ya zo waje na malam dama a motar ka aka ɗauko shi ce wallahi a mota na kaɗa ɗauko shi sai ce kai wallahi mun auna arziki ba ni ce wallahi mun auna arziki don mutane da yawa sun mutu Dan tsakani da Allah ko ta mata katuwa na ce katuwa kato gaske wani wani abu ya raba ta biyu haka ga bangaren hijabin ta nan ga bangaren zanin ta nan kaga dangan jikin mutum kaga kafada kaga cinya kaga kayan ciki akwai wani kiosk ma a kusa da wajen wani container kiosk duk naman mutane ya ne saboda pieces da suka yi a wajen na mutane a wajen abin da gaskiya babu can gari wannan abin ya daga ma hankali sosai ya sa ma sai da na kwana kusan biyu tsakanin na Allah ban yin bacci ba kuma ya kasance sana'ar da muke yi in muna tafiya da ya tsoraci ne muke ina tafiya a karkace ina kallon wayan da na ɗauko a bayan mota saboda halin rayuwar yanzu musamman ƙasar namu da ya kasance a ciki da haka to ne dai ina tsaya jikin motar sai ga wannan ya dawo sha ni gida ko dai zaka tafi ne sai ni ce eh, gaskiya zan tafi sai zai ce mutu sai haka sai ciro wallet din sai kire yan ɗari biyar biyar guda hudu sai ya ce mutu da Allah ka hakuri ga wannan kaɗan ƙara mai nace ba komai ba komai sai na zo sojojin da suka buɗe mun kofa shi sai na fito na tabuwa ta Allah ka ji ainihin abin da yake ya faru a wannan ranar gaskiya To masu masu kallo kuna ji in kun ji abin da ya faru daga bakin Malam Umar Small Fire kuma abin da zai baka sha'awa wannan Malam Umar ya fito daga gundumar Zaria ne gundumar Zaria na cikin gundumar da suka ba shugaba Muhammadu Buhari ƙuri'u masu tarin yawa kusan za mu iya cewa ita ce daga ƙaramar hukumar Zaria za mu iya cewa ita ce ƙaramar hukuma da tafi kowace ƙaramar hukuma ba da ƙuru'u a zaben 2015 zuwa 2019 kuma daɗin daɗa fito daga gundumar tudun wada tudun wada kuma ita ce gundumar ita ma da tafi kowace gunduma ba da ƙuru'u ga shugaba muhammadu buhari tun daga 2015 har zuwa 19 yanzu dai wannan bawan allah ya kamata a ce shugaba muhammadu buhari ya neme shi ya ƙara mai godiya an saka mai da alhidi tun da yanzu dama ta zo da shi ma ya kamata a taimake shi a ce wannan aiki da yake kai shi ma a ce an canza mai wata sana'a zai ji daɗi saboda don an rama alheri da alheri abu ne mai kyau assalamu alaikum